Masu sauraro barkanmu da warhaka. Yau za mu ji daga wurin wata volunteer na VSO ta gaya mana wasu ayyuka da VSO ke yi. Me sunanki? Wani lokaci kika fara aiki da VSO kuma wani kwarewa kika samu da su? Sunana Nazifa Yusuf Umar. Mun fara aiki da wannan kungiya ta BSO wato Voluntary Service Overseas 2019 June 2019 kuma alhamdulillah, abin da ake bukata ya samu don mun samu ci gaba matuƙa sosai da sosai fiye da tunaninmu. Wani ci gaba kika samu da VSO? Mun samu ci gaba firstly ta farko abin da muka fara samun ci gaba da shi shine na training da aka rika bamu akan yadda za mu tafi da aikinmu yadda ya kamata. kamar shi INS ɗin kenan to alhamdulillah mun samu training yadda ya kamata a nan wurin don muna jin daɗin wannan training da ake bamu wannan training an bamu shine ta kan yadda za mu kula da yaya za mu kula da yaran da aka haɗa mu da su a wannan wuri na INS da kuma yadda za ka kula da mutane daban-daban a cikin community tunda community ya haɗa da mutanen da suke da kamar Um, yanayi na wannan ɗin jikinsu wato um, physical talent masu bukata ta musamman kenan to alhamdulillahi an ba mu kulawa an ba mu tarbiya sosai yadda za ka kula da wannan batu na yadda ba zai kasance akwai exclusive sosai ba nuna kyamata tsakanin kai da irin na mutane da kuka haɗu da su tunda a cikin INS ɗin nan muna da su kamar yadda muke gudanar da karatunmu yanzu da su to mun samu ci gaba yadda ya kamata a wurin INS musamman ta wajen kula da su yara da karatuttuka da ake basu a cikin karatunmu akwai na sign language da muke yi wanda shi sign language din nan ya kasance sabon ilimi ne wanda babu shi a gurinmu da to ya kasance yanzu iyayenmu da iyayen yara baki ɗaya kowa yana jin daɗin wannan karatu yadda muke gudanar da shi dan akwai irin yaran da idan tunda ba a bamu damar a ba da yawa yadda ya kamata ba an bamu adadi to irin wa'inda ba su samu ba iyayensu suna yawan ƙorafe-ƙorafe yaya za a yi su kawo yaransu to a hakan nan muna karɓa sabida kar mu karɓi yaran mu karɓi yadda za su yi mana yawa su sha kanmu ƙarƙashin daidai iya kulawar da za mu ba to alhamdulillahi ta wannan ɓangaren mun samu cigaba sosai da sosai musamman su kuma iyayen yara suna ba da labarin yadda suke ganin ci gaba ga yaransu wajen karatun da ya canja salo maimakon su da tun a makaranta an je an dawo karatu ne na yara da dama in yaro ya fahimta shi kenan bai fahimta ba haka dai za a taso to mu a wurin INS muna da mento da muke aiki da su ga kuma mu CSB din gabaki daya muna haduwa gaba daya yaro yadda za a yi a bashi training ya dau karatu sosai da sosai za a yi masa to karatun mu yana garawa sosai don ko a hanya ka wucewa irin karatun da ake musu bakin yara ne su baya shiru in dai sun wuce za ka ji suna yi ko a hanya tun da ya zama kamar sabon ilimi ne yana ɗaukar hankalin mutane sosai da sosai in sun je gida kuma ƙoƙari suke su kwatanta suna yi don wa'inda ma ba sa zuwa ɗin in sun gani abin yana burge su ya ba su sha'awa bayan kammala horon kuna komawa don ganin yadda makarantun suke haɗuwa da ɗaliban? Game da su ma malamai, idan mun kai musu ziyara tun da muna ziyartar malaman makaranta lokaci-lokaci, su ma nan muna ganin irin yadda suke nuna jin daɗin da shi wannan karatu namu na INS wato wannan Inclusive Neighborhood Space suna nuna jin daɗin su sosai da sosai akan wannan karatu da muke yi da yaran saboda duk ajin da ka shiga in dai har akwai yaro na wannan karatun da muke na INS za ka same shi ya fita daban da sauran yara da bambancin fahimta sabida an masa a nan ya koma can an masa in mai yi a gida ne ya ji gida ya kuma yi nan ma karatu yana zama a kan sosai da sosai to nan ma malaman makarantar ma su ma suna nuna jin daɗin su na shi wannan karatu da muke yi wato inclusive neighborhood space wasu ci gaba kuka samu a cikin al'ummomi a cikin community ma muna da ci gaba da muka samu sosai da sosai wanda wani zai faɗu wani ma baka san ya ya kasance ba sai dai kai dai kana ganin ci gaba duk inda ka wulga tsakaninka da mutane sai fara'a sai fatan alkhairi kuma ci gaban da muka samu a cikin community ya haɗa da kamar kayayyaki da aka rika ba wa yara na titin materials na makaranta a basu jakankuna da wani yaron zaka gan shi da littafinsa ma bai wuce guda ɗaya biyu ba ya faffalle da sai fensirin shi a hannu yana tafiya wani ya falle wani ya yage fensir ya faɗi to jakankuna da aka ba wa yaran nan ya taimaka mana sosai da sosai wajen kula da kayan karatun su wa'innan yara sannan kuma an ba su rediyoyi nan ma nan da aka ba ta taimaka sosai kuwa musamman lokacin da ana cikin lockdown da ba a zuwa makaranta to maimakon yaro ya duk ba zuwa makaranta ba wurin ins dalilin corona to a gida kuma ga rediyo da muka samu dalilin wannan kungiya ta voluntary service overseas ta ba wa yaran na rediyo mukan ziyarta su mu ga yaya suke karatun da ita kuma alhamdulillahi abin da ake so ana samu wani ci gaban rayuwa kika samar wa kanki da dalilin aiki da vso daga dai ci gaban da muka samu na vso mu kanmu abin alfaharinmu ne abin farin cikinmu ne muna farin ciki sosai da sosai Dalilin haɗuwar mu da wannan ƙungiya ta GSO (Voluntary Service Overseas) saboda ta taimaka wa rayuwar mu sosai, da kana zaune ba abin yi sai dan abin da ba a rasa ba, kana zaune to a biya fito zaka je kai ka karu ƙwaƙwalwarka ta ci gaba, sannan kuma ka ilmantar wanda ka ilmantar kai ma kan kanka ƙwaƙwalwarka tana ƙara buɗewa fiye da da kana zaune, abin da kai na baya sai ya nemi ya gudu ya barka. amma ganin cewa kai ma a ka akwai masu neman su sani ya sa kai ma kana ɗan hoɓɓasa na ya za a aikata shi to mu kanmu ta taimake mu mu ta buɗe sosai da sosai wurin tirenin zaka shiga ka zauna da malaman makaranta waɗanda su ɗin su suka baka tirenin a da yanzu gashi ya kai ya kawo tare kuke ɗaukar tirenin da su nan ma alhamdulillah muna samun ƙwarin gwiwa sosai da sosai na samun fahimtar yama mutum yake yi kuma sannan a cikin gari ma duk inda mu muke fitowa mu da muke tare da biyas waɗannan muke aiki alhamdulillah duk inda ka fita ane maka kallon ni'ima kallon wata rahama dan ya wuce a ce haka kawai kake zaune baka da abin yi kana da abin da zaka ce yau gashi dalilin BSO na mallaki kaza dalilin BSO na samu kaza dalilin BSO na ta taimaka min na cima burina akan abu kaza wani abin ya fi ƙarfin mutum ya fito ya faɗe shi amma dai kullum yana ransa ya nemi masa daɗi ya nemi Allah godiya a kai sannan kuma daga inda abin ya ƙara yin tsamari sosai muke daɗa yin farin ciki da shi sosai da sosai shine musamman mu da muke tare da mazajen aure suna murna matuƙa dalilin kasancewar mu tare da BSO dan allowances ɗin da ake bamu yana taimaka maka wajen kula da kai kan kanka maimakon abin da ya kasance lalle sai ka jira an maka to kana da shi kafin a zo a yi maka kabiya biya shi kanka mai gidan kafin ya zo ga wani abun ya matsa ya baka wuri kan ya zo ka seta abubuwa da dama alhamdulillah muna farin ciki sosai da sosai da mu da volunteering service overseas to yanzu wani fata kike wa vso mu fatan da muke mata shine mune mata fatan ta ɗore ta ɗore ta ɗore har 'yan mu ma su taso su ga tarar da abin don mu da muke tare da su kankana kullum burinsu kina cikin yara sai ki ji ana so nake na zama wanci so nake na zama alkuwanci yaran suna yawan gaggaya mana haka sai dai mu dan dada encouraging ɗinsu in dai kun yi karatu kuma za ku samu to fatan da muke da BSO muna fatan ta jure abin da ake yi wanda ma ba a yi bai kasance an same shi Allah ya taimaka mana So masu sauraro, mun gode. Sai mun sake gabatar da kashi na gaba. Allah ya kai mu. Amin.